من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد مكساب حدوا أولا ما سلاتي مي البركة إن شاء الله na annur da ke nan wasu abuja zan tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga yadda da amincewa da ni'ima na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. muna masu farawa da kaskantar da kanmu da roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani haƙƙa shi bi ma'ana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani da fassarawa da kuma aiki da abin da ƙur'ani ke karantarwa daidai yadda Allah ta'ala yake so muna ƙara roƙon Allah subhanahu ta'ala a waɗannan kwanaki masu albarka da muke cikin musamman kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan wanda mun fara irga kwanakin witiri mun irga 21 mun irga 23 muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon dacewa da dare na lailatul qadr Allah ta'ala ya azurta mu da ikhlasi a wannan dare din Allah ta'ala ya ba mu juriya da kuma nishadin bauta masa dan neman sa. muna roƙon Allah subhanahu ta'ala dukkan ayyuka da muka yi a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya karba abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana afuwa a kansa muna ƙara roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta wa magabatanmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya ji ganyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da su a gidan aljanna yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 23 a wannan wata na Ramazana hijira shekara ta 1439 insha Allah ta'ala mun tsaya jiya akan daidai aya ta 163 da hudu. yau za mu tashi a kan aya ta 165 insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci gabanin nan babu laifi mu duba tambayoyi na ku kamar yadda na fara gani yanzu tambayoyin da yawa wasu ma maimaici ne don ga tambaya kan sallar kasar yana aiki a wani gari kuma iyalansa na wani gari wannan ai mun riga mun amsa to abin da yake ba mu wahala kenan ai ta maimaita tambaya bayan an riga an yi ta an ba da amsa abinda wannan ke nufi shine cewa bai zo karatun ba idan kana bin darasin wani malami baka je karatu ba sai ka tabbatar duk abin da aka yi baka nan in ka dawo ka same shi ka saurara amma tsarin karatu bai dace wai abin da aka amsa next week gaba na ma sai yau sai an ƙara yi ba inda akwai ƙarin bayani da aka bukata ko kuma kai make reference kace sati da ya gabata amsa kaza amma kai tambayar ka kaza ne to wannan nan cewa ka sani amma in muka biye wai duk tabbaya da ta zo haka za a amsa to karatun ba zai yi ba saboda mafiya yawa za ka samu kashi hamsin cikin ɗarin tambayoyin kawai maimaitawa ake yi ah, don haka akwai kuma wanda suke da bukatu na addu'a da yawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ya kuma haɗa mu a cikin gidan aljanna da mu da su gaba ɗaya wannan tambaya ita ma ina ga tambaya kan insurance ai na amsa ta a a shama'il ne ko a shama'ilun nabi mun amsa wasu tambayoyin su ma da yawa so wasu tambayoyin mun cika san a maimaita ba saboda tambaya ɗaya a wannan lokaci ta dauke wajen minti goma in aka amsa din sai mutum ya kokarin neman mallakan darasin da aka yi ya ji aka ba da amsa amma mutane ba su gane wahalan watar mukan yi darasi kamar darasin mata da muke a nan rana ɗaya kan ka tambaya saba'in tamanin guda saba'in zuwa tabanin tambaya to kaga wannan a karanta ma kada amsa shi kansa ya ishe dan awa ɗaya na tafsirin ba ma amsa ba kawai a karanta tambayoyin a watsa ya isa bare kuma in an karanta tambaya minti ɗaya to amsa na bukatar wani lokaci minti goma so kula ga wannan da Allah a rika mana uzuri a rika fahimta mutum ya rika bibiyan abu ba wai sai kadai kaɗai zai dauka zan yi yau kuma yau abin amsa in tashin tafi ba Allah ta'ala ya taimake mu abin da ya zama dole duk shekara akan amsa sau daya abin da bai zama dole ba a hakura Allah ta'ala ya taimake mu wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa ce yace malam idan mutum yana sallah sai aka karanta aya da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halatta masu bin liman su ce sallallahu alaihi wasallam ko a'a wannan tambaya an yi zuwa ga sheik abdulaziz bin basu rahmatullahi alai a majmu'ul fatawa nasa juzi'i na goma sha ɗaya namba na ɗari biyu da ɗaya ya ce dole mu raba sallah ɗin gida biyu akwai bambanci tsakanin hukuncin cewa sallallahu sallan farilla da nafila ya ce a fal sallan nafila hadisi ya inganta cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana sallan nafila idan fita shauta ta hajjudihi idan yana sallan tahajjud cewa manzara sassan la ya murru bi ayatin fi ha tasbihun illa yusabbi wa fi ha su'al illa yas'al annabi tsira da aminci tabbata a gare shi idan yana sallan nafila ba zai wuce wata aya da a cikinta akwai tasbihi ba sai ya tsaya yayi wa Allah tasbihi sai ya ci gaba da shi idan roƙo ne sai ya tsaya idan aka karanta ayar da ake magana roƙon aljanna sai yadda zango a cikin sallar sai ya roƙi Allah aljanna sai ya wuce idan a ciki akwai wani istighfari ya karanta sai ya tsaya yi astaghfirullah astaghfirullah sai roki gafara Allah sai ce to kaga yi wa manzon sallallahu salati ya shiga cikin wannan nau'in idan a cikin sallan nafila ne kamar ana qiyamul layli sai aka kira musamman aya ta karshe a cikin suratul fathi ƙaran ma bismillah sai ka fara anje هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله sallallahu alaihi wasallam in ana fila yana cewa muhammadu rasulullah sai mu ce me ya halatta kuma shi ma liman ya halatta ana fila ya tsaya ya ce sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan shi ne abinda ya tabbata ya halatta ya don in ya roƙi ya ji an kira aljanna na sai yadda zango a sallar sai ya tsaya ya roƙi aljanna ayar sai ya wuce sabanin a yau yadda muke da gaggawan ana kiyamun a yi a gama har ma liman da kansa zai tuntube kamar yadda muke magana da wani ma ya ce in yi tuntube sai ya ce sai gila man yana kasalan ya dawo da baya maimaita ayar wai gara a wuce don a gama amma ni sallar sallan fila ba haka ke ba kamar wani wuri ne fili ne na aka samu a zauna a ƙabbaka ƙur'anin yadda ya dace in an kira aljanna sai ku yadda zango ku roƙi aljanna a tsaye in an kira wuta a tsaya a karatun ana yi an roƙi Allah ya kare mu daga wuta in an kira tasbihi a tsaya ayi wa Allah tasbihi in an kira salatin fiyayyen halitta a tsaye a yi salatin to ita haka ake sallar na fila. Ke sa muke gisi a ce na umar ya yi kiyamun lalil da aya guda ɗaya wanzan allah taɓa kiyamun lalil shi ma da aya ɗaya in tu'azzibuhum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim to saboda ana so a yi ta maimaita ana bin ma'ana ana roƙon allah ne amma yawanci a yanzu masu wannan juriyar kaɗan ne Allah ta'ala ya taimaki manya-manyan limamanmu ya ba su ikon raye wannan kuma Allah ya ba mu juriyar damuwa da bautan Allah ba wai kawai mu yi mu sauke Qur'ani ba idan tahajjud muka yi dukkanin su a bakara aka tsaya yayi amma mu kiyaye waɗannan ladubba da amma mu yanzu mun fi sha'awan ayi da sauri ayi izu kaza kaza a gama in an sauke Qur'ani ba laifi akai ba daidai ne amma kada wanne ya zama shine mafi muhimmanci mafi muhimmanci nutsuwa da tsarkake zuciya da roƙon irin waɗannan abubuwan da karanta su ne suka fi muhimmanci sai yake cewa amma fil fariza amma a sallan farilla sai ce fala ya ce wannan bai halatta ba saboda mai dalili saboda ba a nakalo wannan daga annabi sallallahu ba yana yi a nafila amma a farilla ba a nakalo ba a nafila yakan maimaita aya daya yayi tai yayi tai yayi tai amma a farilla ba yayi shi yasa ina tuna ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala wataran yayi limanci a masallacinsa da ke qasim yana idar da sallah a cikin sallan farilla ne ta magariba sai maimaita wata aya sau biyu yana idar da sallah da gaggawa sai cire microphone sai ya ce zai danyi wani gyara ne ya maimaita aya ɗaya sau biyu da niyya ya maimaita amma sai ya cina kuma farilla ake ba nafila ba to kada wani ya ɗauka maimaita aya a farilla sunna ne ba sunna ba kuskure shi ya yi a nafila ne yake sunna sai ce kada wani ya zo ya ce ya zo masallaci na ji na yi kaza ya ɗauka sunna ne don wani baya tambaya idan ya ga aka rama kalla ya kawai shike ne ya samu dalili ko me zai faru ba zai bari ba to sai ɗauki microphone ya gyara to a farilla ana yi amma a sallan nafila ba a yi wallahu ta'ala a'lam a nafila ana yi amma a farilla ba a yi an fahimta ko wallahu ta'ala alam wannan tambayar ma mun amsa irin ta a baya wannan ya ce to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam Allah yi wa malam albarka ya ji kan mahaifansa amin ya rabb amin ya hayyu ya qayyum dan Allah malam a taimaka amsa min wannan tambayoyi akan zakatul fitr saboda lokacin ya kusa kuma ban sani ba ko daidai ne yadda muka saba yi ko ba daidai ba ne tambaya ta ɗin shin zakan fidda kai wajibi ne ko ba wajibi ba ne tambaya na biyu malam wa da wa ya zama wajibi a cirewa a gida na uku malam sa'i ko mudu za a bayar na hudu wanda lokaci ya dace a fitar na biyar wa ya dace a bawa wannan tambayin ma kamar na amsa su shekara da ta gabata akwai bukata a maimaita ko a share tambayan farko shin zakkan da kai wajibi ne ko ba wajibi barin amsa da muku tambayoyi wajibi ne ko ba wajibi ba na'am a magana mafi inganci wajibi ne saboda akwai hadisi muttafaqun alaihi riwayan muslim hadisi na 984 da abdullahi bin umar Allah ya gara masa yadda ake cewa farada rasulullahi Salam, zakatal fitir alan nas cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya farlanta fit da kai a kan mutane so kalman farada iya nuna an wajabta an tilasta da wannan maganan waɗanda suke ga wajibcin ta yafi karfi kan wanda suke wajibci ba wajibci bane saboda wanda suke gaba wajibi bane sun gina akan matsala ce ijtihadiyya amma hadisi a bukhari da muslim akwai akalla guda biyar da suke nuna wajibi ne wallahu ta'ala alam so da haka tunda wajibi ne duk wanda ke da hali a cikin mu sai yayi me sai yayi kokari ya ga yayi tanadi yadda ake tunanin kayan dinkin sallah to haka za a yi maganar zakkan fit da kai wannan haƙƙin mabukata ne dole a basu Allah ta'ala ya taimake mu na biyu yace malam wa da waye zama wajibi a cirewa a gida idan a gida ne wada ba za a cirewa wada ba ake cirewa akwai hadisi mutafakun alaihi riwaya na bukhari juz'i na uku hadisi mai namba na 299 da hadisi ma riwayar ibn umar ne radiyallahu anhu da ke cewa faraza da sallallahu alaihi wasallam fitiri sa'an min sha'irin au sa'an min tamrin alal hurri wal abdi wal zakari wal unsa wal sagir wal kabir min al muslimina yace manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya wajabta ya farlanta zakkan da kai gawa sai ce akan da da bawa a wata riwaya bawa da ɗa kaga kenan ai duka nan yayi ne yaya ne ba bayi ba sai yace kuma bayan nan namiji da mace kaga anan an ƙara nufin cewa an ƙara takaita maka in namiji ne sai an cire in mace ne sai an cire gaba na gaba sai ce wasagir wal kabir da karami da babba to kaga tun da yace sagir wal kabir ba maganan yaro karami ne wannan ko yau aka haifi yaro akwai zakar a kansa akwai wanda suka yi ijtihadin cewa ba ma haihuwa ba wanda yake cikin an horare da a cire sai dai wannan babu dalili na shari'a saboda abin da ke ciki bai zo duniya ba ai ba a masa hukunci a kai sai lokacin da ya zo duniya da amma babu dalili da ya tabbatar da haka inda an samu cewa sahabbai sun cirewa abin da ke ciki sai mu cire amma tun da ba a samu ba sai a bari sai wanda ya zo in kuma ana cikin aunawa shi kenan sai iyali ta haihu <laughs> to shi kenan za a kara wani kwano da gaggawa ba ba sake akan wannan Allah ta'ala ya kawo mai albarka kuma inda rabo Allah ya sa ya zo da wuri saboda shi ma a cire masa ka samu lada shi ma ya samu wallahu ta'ala tambaya na gaba ce malam sa'i ko mudu za a bayar in za a cire kenan me ake bayarwa akwai hadisi na imamu ahmad juzi'i na biyar hadisi mai namba na 342 da yake bayanin ce ana cire sa'i ga kuma wancan na bukhari da muka kira sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin kaga anan ya kira kai tsaye ana ba da sa'i kuma a magana mafi inganci riwaya akwai wanda ta kawo min ta'amin sai na dukkan wani abinci da yake sunan abinci ne ana cirewa za ka yi cirewa da shinkafa ko da wake ko da gero ko da matsala amma a nan mu yi adalci malamai masana fi kifu Allah ya ji gansu suka ce abin da ya fi dace sai ka cire irin wanda kake ci yanzu ba tone-tone da alamai kuke ci a ramadan mu yi wa kanmu adalci yawwa shinkafa wannan shine gaskiyar magana don muna da wani lokaci son kai mutum sai ta haɗiyan shinkafa da shi da 'ya'yansa da matansa in za a yi zakar da sai ce ku siyo mana masara ana yi ko ba a yi to suka ce abin da ake ci a gidanka shi ne da aka yanzu mun gane ka yi wa kanka adalci menene abincin da aka fi ci a ramadana shine shinkafa ana cin shinkafa ana cin wake a hada da wake ko a danyi dan wake ko a yi alala ko kaza duk dai wake ne to wannan kategorin wannan ajin vip class ke nan ko aka ramakalla shi za ka bayar su ma talaka samu rabansu ba maganan mu rika haɗiyar shinkafa kuma za zazzakan bi da kai ga ce ka can bakin lube ka sayo buhun masara a cire ba ba haka ake ba wannan ɗin za a bayar Allah ta'ala ya ba mu ikon yin adalci mu kuma cire abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukatar a cire kuma a wurin cirewa akwai hadisi na ibn qudama rahimahullah da bayyana wa da wa zaka cirewa a gidanka Ya'yanka ne kadai ko handa waɗanda ba ƴaƴanka ba hmm? na'am duk wanda kake cirewa zaka cirewa idan wanda kake ciyar wannan ba musulmi ba ne ɗan uwanka ne jini za ka cire masa ba za ka cire masa ba hadisin ibn kudama juz'i na biyu mai namba 141 ya ce mimman munun su ne wanda kuke ɗaukan nauyinsu wancan hadisi na muslim ɗin kuma ya ce na 984 ya ce minal musulmina so ka haɗa wancan na muslim da wannan na dara kutuni rahimahullah sai na maka wanda ka ɗauki nauyinsu amma musulmai wanda ba musulmi babu haƙƙin sai an cire masa sai ka ci gaba da taimakonsa a matsayinsa da ɗan ka, Allahu ala wani lokaci malam ya dace a bada zakkan da kai din wani lokaci ya dace a cire son samu ba kafin aje masallaci ba ya dace a cire shi kaman kwana biyu zuwa ga idi akwai hadisin ibnu khuzaima juz'i na hudu namba na 83 da yace me man adda yake cewa yawmun aw yawmaini yawmai yawman qabla al-eid aw yawmaini qabla al-eid a dai hadisi na Imam Daraqutni da muka kira dazu kuma sai ce fa adda addaha qabla salah fa hiya zakatun maqbula wannan na 141 amma wa man addaha ba'da salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat kaga anan hadisin ibnu Khuzaimah ya ce kwana ɗaya ko biyu gabanin idi da wannan malamai suka ce daga 28 ko abin da ya kama da wannan sai ka cire kuma ya fi falala me dalili idan ka auna shinkafan ka ba wani sa'i guda na gidanka mutum bakwai ko takwas ko tara ai kana ba shi kafo da shadda shi mummunan tunanin yayi abincin sallah amma kaddara dan kudinsa dubu biyu ne ya rasa yadda zai yi bai samu sadakan zakan da kai ba ya fita da kyar yana tunanin kaji za a saya wa yara ko shinkafa sai ce to ai zai shinkafa ta yi muhimmanci sai haƙura da kaji ya ji ya so shinkafa dubu biyu ya shigo gida kuma sai samu ka kamar zakan da kai kuma na shinkafa sai ce kai kai kai sai kansa duk lissafin sai ya rushe me dalili ya ji ya kashe kuɗi ka kamar amma in ka ba shi kwana biyu gabanin a yi sallah to ka hu da shi dan abun da yake da sai ce to wannan aje a sayo kaji shikenan sai ayi wa yara saboda duk wani ubada, mu safa da wannan ba wai kansa bane yara ne ah. su ne ba su ke cewa ɗan ba ni babu ah. idan kai yaro ya kalli babban gidan ofis a mai ta ma za ka wuce zai ce baba ya mana wannan in ka ce babu sai ce baba ya mana saboda shi Allah ya taimake shi a duk sa babu kalman babu kwata-kwata bai santa ba yanzu kai ne kake da matsala mai suna akwai da babu amma shi duk dictionary sa kalmar babu ba ta existed kuma wallahi duk fiqhun ka ba za ka gamsar da shi babu yaro bari mai fahimta ba in ya maka kara ya ce to babu to in anjima zai kara ƙara maimaitawa saboda ba zai fahimce ta ba bai kai shekarun babu ba kai ne yanzu kake fama da babu ka gane cewa akwai wata matsala mai suna babu amma shi bai da ita to shi sa bahaushe ke cewa wai in ba ni babu shi sa duk matsala a gida uba babban matsala su 'yan kananan nan su 'yan ba ni babu saboda ita kanta babu idan ana kyautanta to a basu ita suna bukata kuma ita babu ba ko wani abu ne sai ta kawo abin da ake so su kaga babu ta sai abin da ake so so in ka wuce da shi sai kalli gidan da ya fi karfin arzikinka ko arzikin ma duka yan uwanka baba sai ya mana sai ka ce insha Allah ta'ala za a yi insha Allah ba da lokaci insha Allah za a yi to zai fahimce ka amma an ka tsaya bayani to ai ba kudi ai kudin kaza ne yana da yawa duk ba ya fahimta amma sai ka ce insha Allah za a yi baba ya mana irin wannan motar sai ka ce insha Allah ta'ala za a yi kai addu'a ko insha Allah Allah zai kawo ba damuwa ko to shi sai fahimta amma an ka tsaya bayani iyaye mata ma ai ba duka suke fahimtar babu bare yaro ba duka bane iyaye mata suke fahimtar babu a magana za su fahimta amma a aikace ba kowa cike da fahimtar babu ba yawwa Allah ta'ala yawaita mana masu fahimtar babun akwai su da yawa amma akwai wanda idan tana so to tana ga babun nan yana da wahala ta fahimta bari yaro dan shekara uku duk abin da ya gani ko jirgin yana sama ce, baba jirgin nan zai kace insha Allah za a saya ba damuwa ko bai san cewa duk local government din ku <laughs> mu bar dai magana haka sai ce malam wa ya dace a bawa zakan da kai din wa ya dace a bawa zakan da kai akwai hadisin imamun nasa'i rahimahullah da ya bayani cewa faradar rasulullah zakatul fitr tuhuratan lis-sa'imi min al-lahwi war-rafath sai ce wa tu'matan lil-masakin ƙa'idanta ita abinci ne na miskinai so da wannan kamar shekul islam rahimahullahu ta'ala ya ce baya halatta a bawa kowa wa sai miskini so da haka ko da mutum talaka ne inda ba ko da mutum yana ci wanda za su ci zakka idan ba miskini ba ne ya sai ba za a ba shi ba kamar a cikin majmu'ul fatawa nasa juz'i na 25 shafi na 71 da 2 da 3 yayi magana mai tsawo ya ce ba za a ba wa kowa ba sai miskini da akwai malaman da suke ga za a ba wa dukkan categories guda takwas na talakawa da jikin suratul tauba aya ta saba, aya ta 60 innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fi sabilillahi wa ya rusa wannan da hujjoji yace ba za a ba waɗannan guda takwas din ba sai wanda ya amsa sunan miskini miskini kuma a ka'ida duk wanda bai da cikakken abincin da zai da miskini talakawa bai da fakiri wa talauci innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wane ne fitalauci <laughs> in ta samu mutumin da yake fama hannu baka hannu ƙwarya shi ne asalin definition ɗin miskini idan aka kira miskini ko faƙiri ba kira ɗaya sunan ba to duka biyu na shiga ciki amma aka kira miskini da fakiri to anan ne aikin yake jika to da ka saka duba wane ne mabukaci ko da iya da abincin da zai ci na yau da gobe in dai mabukaci ne in ya kwanta a gida kwana uku zai huta za a shiga matsala to yana bukatar taimako don akwai wanda yanzu zai iya zakwance a gida na shekara uku ya huta kuma komai zai je dade amma wallahi wani ya ce bari in huta na kwana uku in an ba shi bed rest na kwana uku duk lissafinsa sai ya kare shi saboda haka Allah ta'ala yi kowa kala-kala kuma kowa Allah ba shi arziki iya nasa to wannan za a iya ba shi duk wanda yake mabukaci waɗannan shine bayani a takaici akan zakan da kai ina nasiha gare mu da Allah mu yi ƙoƙarin cirewa da gaggawa mu bayan kuma wajen bayar wasa sa'i guda ne in kana son auna shi ka ɗauki kwanan sha babba in an cika shi da abinci sai a share kansa in ka cika baka share ba wannan ihsani ne shari'a bata hana ba in ka bada sama da abin da ake bukata yayi amma abin da ba so ka bada me kasa da haka amma in ka cika kwana aka ce a share sai ka ce a'a bashi wannan gyara ne wallahi shari'a ta daso shi ake kira ihsani Allah ta'ala ya ba mu ikon yin ihsani wallahu ta'ala a'lam wannan wayan wane ne haka to Allah ta'ala ya rufa mana asiri a ramma sai mu tashi akan inda muka tsaya insha Allah ta'ala aya ta 165 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim hmm. wa minan الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة الإخوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار ومن الناس daga cikin mutane akwai wanda mai yattakhidhu yake rike min lahi koma bayan Allah an dadan abubuwan bauta yushibbunahum yana son su ka kamar yadda yake son Allah wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani a shaddu hubban lillahi soyayya su ga Allah ta fi tsanani da girma fiye da yadda shi yake son Allah ko yake son abin bautansa walau labi na zalamu da dai lalle waɗanda suka yi zalunci za su ga iziya raunar azaba a lokacin da suke ga azaba annal kuwata za su tabbatar lalle karfi lillahi gaba ɗayansa lillahi ga Allah ne jami'an dukkaninsa annal kuwata lalle karfi lillahi mallakar Allah ne jami'an gaba ɗayansa wa annan laha kuma lalle Allah shadidul azab mai tsananin azaba ne shi wannan jerin gwanan ayoyin idan muka duba wanda yake nuna mana usulubin ƙur'ani na iya magana sai a tafi da kai cikin masu imani a gangayo da kai cikin ayoyin Allah a taho da kai wajen mushrikai a ƙetare kan kafirai tsantsa a dawo kan masu imani haka ƙur'ani yake ta shawagi da mu yana ba mu labarai kala-kala don mu yi imani mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala idan muka duba aya ta uku. Allah ya fara magana akan uluhiyya tasa cewa shi kaɗai ya dace a bautawa wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim kaga wannan tauhidin uluhiyya aka karanta tsantsa a wurin shine dukkan ibada ba a yin ta ga kowa sai ga Allah bayan na idan muka duba aya ta 164 sai Allah ya nuna mana ayoyin da ya halitta manya-manya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulkin lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas Allah yana mana girman ayoyinsa na halittar sama da ƙasa juyawan dare da rana jirgi da ke a cikin ruwa da ruwan da ya saukar daga sama ya rayar da ƙasa da tsirrai suka amfana ya kuma nuna mana yadda ya halittu a bayan ƙasa wa basa fi hamin kulle dabba ya nuna mana wa tasrifin riyahi wa sahabil musakhari bainas sama'i wal arbi. da yadda yake kada iska ta shiga cikin girgije a saukar da ruwa kaga waɗannan ayoyi ne manya-manya na duk mai imani da bi su a nisai wallahi azim sai sun ƙara masa imani amma duk da haka akwai wanda ba sa imani da Allah sai dawo kansu sai ce wai duk da waɗannan ayoyin namu na halittar sama da ƙasa juyawar dare da rana ayoyin da ke cikin jirgin ruwa yadda ake saukar da ruwa da halittun da muka yi ayoyin nan ga masu hankali amma akwai wanda fa idan zai bauta wa Allah sai yayi attachment sai hada bautan Allah da wani Allah shine yace wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah in za ka yi mamaki ka yi mamakin wanda ya ga duk waɗannan ayoyin halittu na Allah Su subhanahu Ala, amma duk da haka ya rike wani abun bauta koma bayan Allah akwai abun al'ajabi da ya kai wannan mutum ya duba waɗannan ayoyin kuma ya zo ya rike wani abun bauta wanda abun bautan nan idan kuda ya masa kwace sai dai ya ce me sai dai ya ce Allah ya isa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami ula innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wijita ma'ula wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ba at-talib wal matlub ka duba yadda Allah ya baka labari cikin suratul hajji tun daga aya ta 73 yayi ta gangaro maka da abubuwansa har zuwa ƙarshe ya nuna maka ma qadarullah haka qadari inna laha qawiyyun aziz Allah ta'ala ya kama mana duk waɗannan wa'azi da yake mana ƙuda ne zai kama ya masa ƙwace idan yana cin abinci ƙuda ya sauka kan miyan ya taɓa ya gudu sai dai ce Allah ya isa ban yafe ba kuma shi wani yake bautawa shi yasa Allah ya ce lalle in dai wannan wai shi ake bautawa to ai rauni ya kai iyaka saboda ƙuda ya masa ƙwace kuma shi ma Allah ya isa ai wannan shine karshen rauni kuma duk taron mu anan duk duniya babu wanda kula zai taba abincin sa miya ya gudu sai dai ka kashe shi amma ba za ka je ka kwato miyar da ya taba ba shi sai Allah ya ce wa minan nasi mina din nan ba'adu ne a tafsiri shi sai a ce ba'adun nas mai yattakhidhu sashin mutane ashe ba dukkan mutane ne mushrikai ba wasu ne wanda ya zama shine ba a lalace ba akwai wanda yake mushriki akwai wanda ba mushriki ba mai shido min an andadan ai wa nan nasi mai shido ai mai yaji al. min dunillahi alihatan andadan akwai wanda ke sanyawa koma bayan Allah wani abun bauta kalmar andadan kuma jam'i ne na niddin niddin kuma shi ne wani abun da aka rike ake matarayya da Allah yasa hadisin muslim yace man mata wa huwa yad'u min lahi niddan da halar na. wanda ya mutu ya rike wani abin bautawa ko ma bayan Allah zai shiga wuta to sai aka ce andadan ashe ma watakila ba abu ɗi suke bauta ba da yawa ne za kan ka ɗauki wa minan nasi man ɗin nan asali muftada ne shi ne wanda ya yi riko ɗin yuhibbunahum suna son su a nan sai Allah ya kira yuhibbunahum sai kawo su da damiri da masu hankali bai ce yuhibbunaha ba bai ce yuhibbunahunna hunna ba sai kawo shi da damiri hum na masu hankali abinda ake bautawa wanda yake bayyana mana akwai mutanen da suke bautawa mutane yan uwansu shi sai yace yuhibbuna hum inda an ce yuhibbuna ha sai ka ce ko gunki ne in aka ce lata da uzza da mana sai ka ce ko na hunna sai a mai da su damiri na mata haka Allah yake yi wa abubuwan bauta da ba su da hankali amma sai aka kira anan hum. malamai suka ce ishara ne da ke ce akwai mutum da yake bauta wa mutum yana da wahala ka samu mutum ka tsaye da shi a duk duniya waye allah ka yi nuna ne ce shi ne allah amma ta yashi ke bauta musu shi ne suna musu hidimar da ba su gane bauta ba ce saboda mai saboda jahilci ko kuma son rai saboda akwai addinan da yanzu bauta ma ake yi yanzu idan kana duba lokaci clip da ake ko a najeriya da hausa a rika turawa a whatsapp Ka ga mutum yana yabon wani malaminsa ko wani magabacin da yadda da shi yana faɗan kalmomin da yake nuna shi wannan ogan Allah ne waɗannan wallahi na ji wasu har yau ina da na sanin da na kunna da ji shi sa ni ba na garaje da ji don ina wurin ji guduwa na nemi na idan na ji na ce to kuma na gudu da zan je ni saboda sai kai tunanin ma kai da kake jin Allah zai maka azaba duk na kiyaye mai aka faɗa amma ba zan iya maimaitawa ba amma kalma ɗaya da rike wai na bayanin Allah ya gagare sai ya ce wane yi. kuma da sunan wannan wai addini ne shi ma wannan magana wai Allah ya gagare sa wane yi haka shi ne buna ko kalmomin suna nan da yawa ba zan ya maimaita ba wasu ma saboda ba ma daɗi ka maimaita ko a misali bai dace a faɗe su ba shi sa kaka sai ce ko wannan yakan kai mutane ga bauta ba su sani ba shi sa duk yadda za mu so malami za mu so wani mahaifi za mu so wani shugaba mu so shi bisa ga mizanin shari'a karka so malamin ka fiye da yadda Allah ta'ala yake so idan ka so ni dan kana girmama ni ka kai ni matsayin da Allah bai kai ni ba ko ka nuna ni kaina na kai Allah ka zai shirka ba wai sai kai da wani ba ko da ni kai ko aran ma ka rike ka kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba ko ka masa tarayya akan wani aikin Allah aran ma da ke jamun baki shi ma zai iya yi wallahi shirka ne ba wai sai wani mutum ba ko mu aka yi wa sunansa shirka saboda ƙa'ida duk abin da aka ce bauta sunansa bauta Allah kaɗai ake yi wa duk abin da aka ce ibada ce to Allah kaɗai ake yi wa ba a hada Allah da wani kuma ba a yadda a ɗauki abin a tura wani ba kwata-kwata ba a yi inda ibada ne sallah ne zakka ne azumi ne yanka ne duk abin da aka ce sunansa ibada ga Allah kaɗai ake yi to yin soyayya ma fa ibada ne ce a cikin rukunai na kalmar shahada ai a ciki akwai soyayya don Allah al-ilmul munafi na biyu al-yaqinul shak na uku al-qabulul munafi na hudu al-inqiyadul munafi lil tak na biyar al-ikhlasul munafi na shida kadib na bakwai al-muhabba munafiya lil kaga na bakwai daga cikin rukunan kalmar shahada gabanin mutum ya zama kalmar shahada su ta zama mai inganci sai ya zama yana soyayya don Allah Allah yake so kuma duk abin da yake so ya ta'allaka da son abin ga Allah ne idan tauhidi ya shiga zuciyar mutum yana son wanda ya so Allah son soyayyar kama ba a yiwa sai mutum yana son Allah subhanahu wataala sai ka ji kana son sa don ita kanta soyayya ibada ce wannan ya sa akwai hatsari soyayyar da matasanmu yau suke yi wa 'yan kwallo saboda soyayya ibada ne ibn usaimi rahimahullah da wasu malamai suna da fahimtar cewa inda yaro ya je buga kwallo ne ko matashi ya rufe tsaraicinsa, ko kuma ya kalla ko kuma ya zama bai alaka da lokacin sallah ba a babin exercise ba su haramtar ba amma mu matsalar da muke ciki ba wannan ba ne in ana kallon ƙwallon, yanzu allah ya ce maka ga world na zuwa allah ya ce make mu kusan zai zo ƙarshen ramadana inda farkon ramadan ne aka fara wallahi da Allah ne kawai ya san yadda masa su yi da sallah ke sa ba karamar rahama bane Allah ya sa ya ta karshen ramadana to su ya wuce wai admiration ba wai suna admiring ko suna yaba bane kauna ce ta hakika a yana son me so na hakika kaga ko a social media wannan za a zagi mahaifinsa a masa ba a belame shi ba yana postin hoton Messi daga an yi magana ga kai a hankali ba kai a hankali ko kuma a saka hoton ronaldo ko a saka hoton neymar ko ɗan kwallo za to kai a hankali wato wannan nogo area ne a wurinsa akwai matashin da aka yi haka a temple an kira wani aka zaga aka kira mahaifinsa aka zaga sai aka kira gwaninsa dan kwallo sai ce ka ka zagi uwata da ubata ban yi magana ba amma wallahi kana jiwa da kamar zan matsalar da nake magana a kai ba wai yaran da suke wasa ba ba shi matsala ba ko kallon a'a babbar matsalar shine soyayyar da take jefa mutane a ciki yanzu misali idan kawai kallo kai sai ka ce kai a'a Messi ya iya kwallo Ronaldo ya iya kwallo babu wata kauna akwai laifi a ciki babu ai ko barawo ana iya a ce wani kai wani ya iya sata ai ka yaba mutum a sana'arsa wannan ba laifi bane kai admiyarin matsalar shine soyayyar da wannan ya wanzar maka har ya kai ana ganin fushinka idan an taba wannan fiye da a taba addininka ko iyayenka to na kansa nake magana saboda shine matsalar akida sai mu yi a hankali da matsala ta siyasa ko ƙuri'a za ka dandana sai fa don Allah ake yi shi ma babin almuhabba ne yana daga cikin rukunan kalmar shahada babu dama na zabe ka saboda anguwar mu ɗaya ko don nasanka ko don kaza ko don ƙabilar mu daya dukkanin bai sai dai a zabi mutumin kirki don soyayya take sa ka dandana kuri'a, kuma dandanawa shi ma almuhabba ne duk soyayyar da kai sai ka tsaya gaba ga Allah ka yi bayani kana son wane don Allah ne e me dalili saboda bawan Allah ne a saboda mai adalci ne saboda mai rubon amana ne saboda mai zumunci ne a'a mai fara'a ne a'a na ga yana da kokarin rubo da addini a'a mutum ne adali wallahi yayi amma ina so saboda a yaran mu dai ne a anguwar mu dai ne ko kuma ina tsammanin in ya samu na samu wannan a filin kiyama za a yi bayani wallahi za a yi bayani saboda soyayya don Allah ake yin ta ga lokacin yana zuwa duk lokacin da za ka yi sai ka dandara sai ka zai to me zan gaya Allah gobe kyama in yi tambaye ni wannan kuma masu karɓan kuɗi su yi zaɓe da ake sayan imaninsu a siyasa su ma kowa sai ya shirya an ba shi dubu ɗaya ko dubu biyar ko dubu goma ran da wani ya samu dama kuma sai ya sace mar biliyan goma da haka kuma sai a ci gaba da mai da shi bawa duk wannan ibada ne shi yasa duk kasashen da aka ci gaba ko ba addini mutane sun suke tara kuɗi su tsaye da dan takara suwa suka tsaye da obama amerika talakawa ne contributin kudin suke suka wanda zai musu gyara amma ba zai mutum ya je ya ci bashin biliyan goma ya zo ya kasa ka zaɓe shi kuma ya hau kai tsammanin wai za a yi adalci a rike amana ba ai sayaya yake gani kuma yana so ya biya wannan bashin amma duk lalacewar mutum talaka su tara kudi su zaɓe shi wallahi dan hausa kaga alaman tausayi tare da shi saboda me saboda ai ya san ba zai ci amanar su ba to kisa dole zama mun waye amma har a yanzu idan aka zo zabe in ka zo da kudi ko dubu ɗaya ɗaya ne to a wurin zaka canja gaba ɗaya wannan unit din inda zaka bayar za a canja wanda ya sa har yanzu mun gagara fita a matsaloli da dama a local government sunmu a senatorial district dinmu a jihohi haka za a ga tunu kala-kala saboda me saboda mutane sun sai da wala'insu gaba daya shi sa al'amari ne na addini na imani mu duba mutanen da suke shaida su ba barayi ba ne waɗanda suke ba maciya amana ba ne ba azzalumai ba ne wanda idan aka ba su amanan al'umma kuma sun san rayuwa shi yasa sai mu zaɓe su kuma mun zabe su don Allah shi ya yi. mu duba siffofin da Allah ya kira na shugaba da Sheikh Musa Ibrahim kawo Ƙarƙashin ayar suratu Yusuf da kuma annabi Shu'aibu da annabi Musa inna khaira man ista'jartal qawiyyal amin shugaba ya zama kakkarfa mai sannan kuma ya zama mai amintacce sannan na biyu kuma ni hafizun alimun ya zama hafizun an ba shi amana ba zai ci amanar ba kuma mai ilimi akan al'amarin amma yanzu da dama wani bai karanta addini ba ko sakandire bai ba ana ma fargaban ya gama ko bai gama ba in ya zo da kuɗi to kowa ya yarda da shi ina magana ilimi a kai me ya sanyi na tsarin mulki ina experience mai fito waɗannan su ne matsalolin da muke ciki Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa Allah ta'ala ya sa ko da zaɓe za a yi mu zaɓi mutanen da za su kawo positive change tun daga kansila zuwa har kowane mataki wannan shi zai sa mu yi nasara Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu shugabanni adalai waɗanda suke shugabanci Allah ta'ala ya gyara mana su waɗanda suke gyararru Allah ya kare su daga sharrin shaidan da haka yushibunahum suna son su ka hubbilla kamar yadda suke son Allah suwa kenan na'am su waɗannan masu yin shirka din Allah ya ce walladina amanu amma waɗanda suka yi imani ashaddu suna da tsananin soyayya ashaddu tsananin hubban soyayya lillah zuwa ga Allah Allah allazina anan shine matsayin muftada'a ashaddu anan shine fa khabar da hubban din nan tamyizi ne waɗanda suka yi imani su suke da tsananin soyayya zuwa ga Allah sannan lillahin nan ana ce mata lamul ikhtisas wato dukkan soyayya su ta Allah ne in kana son mallaka su soka to sai su ga kana kai mutumin Allah ne in ka zo mutumin Allah to suna son ka walau yara alladhina zalamu da dai lalle waɗanda suka ga wake waɗanda suka yi zalunci za su ga walau yara da zai ga alladhina waɗanda zalamu suka yi zalunci wa fi qira'atin walau tara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba ko kuma walau tara alladhina zalamu idh raunar al'azaba duk ana karantawa in ka dauki imamu asim zai ce walau yaran ladina imamu nafi zai ce walau taran ladina zalamu sai zama if raunar azaba ko kuma if yarauna so da fiska uku ne na karantawa da ne za a ga waɗanda suka yi zalunci da zai ga wanda suka yi zalunci ko walau tara da za a ga wanda suka yi zalunci if raunar azaba a lokacin da suka ga azaba za su ce annal quwwata wallahi lalle karfi lillahi ga Allah ne nan ma lillahi na ikhtisas ne dukkan karfi na Allah ne jami'an gaba ɗayansa maybe ka ce wani sadauki ne in an kwatanta karfin mutum da na Allah ba komai ba ne sannan na biyu idan wani da masalauki Dan karfin da yake da shi Allah ta'ala ya ba shi za ka tushen karfi gaba dayansa na Allah ne subhanahu wata'ala annan laha kuma lalle Allah shadidul azab mai tsananin azaba ne abinda wannan ayaki yana mana daga farkon jerin maganar shine cewa waɗanda aka bautawa da wanda suka bauta musu duka suna zama kirare ne na wutar jahannama su ne hasabu jahannam ce sa aka kare da maganin azaba bismillah arama innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha walidun cikin suratul anbiya kenan kana haula alihatan ma wa wadu Muhallin Shahid suratul خالدون محل الشاهد da aya ta 98 da ta 99 Allah ta'ala yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi lalle ku mushrikai da abinda kuke bauta kuma bayan Allah hasabu jahannama kirare ne ice ne kananzir fetur din wutar jahannama ne kuma haka za a gangara a cikinta shi sa Allah da ya gangaro sai ce wa annan laha shadidul azab shadidul azab sa ai kawiyul uquba idan Allah ya tashi uquba uqubar sa da tsanani in kana son gane uqubar Allah subhanahu wataala duba wasu ayoyi ko da yan kadan a Qur'ani saboda uquba yan wuta ruwan da ake basu wani ruwa ake basu in suka nemi taimako bismillahir وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وإن يستغيثوا إذا سكني متي مكو yughathu bima'in a taimake su da Hmm? suratul kafi wace aya aya ta 29 go wa in yastaghithu idan suka nemi taimako yughathu za a taimake su bi ma'in da wani ruwa kalmuhul yashwil wujuh idan suka ɗebi ruwan za su sha suna ɗauka daga ya zo kusa da fiska gabanin ya shiga baki sai ya ƙona fiskar gabaki dayanta. wato ruwan daga ya zo ba gabanin fiska gabanin a sai ya ƙona fiska Shi shine ga in suka nemi taimako suna kuka kishirwa ta kai irwa kishirwa za ta kashe su ba za su mutum ba sai a ba su ba ana ba daga ya zo baki sai kona bakin zai zama babu bakin gaba ɗaya ya kone yughasu bima'in kalmuhul shi wujuh idan ruwan ya gangara haka za a sa mala'iku su dura musu yana shiga cikin hanjinsu ya yake da hanjin aramma wasu kuma an Allah ta'ala ya ce idan suka nemi tun daga matsalar jannatin da mutaku na ko fi ha an harin mimma in gairi asif to Allah ta'ala yake cewa wasu kusai a shayar da su da me da ruwa na hamim wa ƙatta a haka zai yayyanka hanjinsu cikin suratul qital aya ta biyar kenan haka Allah ta'ala zai sa hanjin su ya yayyanke wato in aka tilasta suka ta to hanjin ma yayyankewa yake Allah ta'ala yana yayyanke su fata su kuma qur'ani yace za ta kone gaba ɗaya ne in ta kone sai aka musu wata wadda ta yau ta fi ta jiya fatar gobe kuma ta fi ta yau jin zafi haka Allah zai musu كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما الله تعالى yake cewa kullama nadjat juluduhum baddalnahum a kodayaushe fatar ta kone sai mu canja musu da wata wacce tafi wannan jin zafi don mai dalili Liya zuƙul azab Allah ta'ala yace dan su ɗanɗani azaba to haka Allah ta'ala ya ke zai yake cewa wa annan laha shadidul azab kuma haka ake tabbata a cikin azabar ba mafita Allah ta'ala ya kare mu bismillah إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ ألوكة تبرأ الذين اتبعوا ولن أكبيسوا suke barranta min alladina tabau daga su ‘yan amshin shata da suka bi su wa ra'awul azaba idan suka ga azaba wa taqatta bihimul asbab dukkan alaka su sai yanke kaga idh tabarra'a a lokacin da suke barranta alladina wadanda tubi'u aka bi su wawul din nan shine na'ibul fa'il din wadanda aka bi su wato sune ar-ru'asa was-sada waɗanda suke ake ganin su manya ko shekunan da ake bautawa ko malaman da ake bautawa ko akarama kumulla da ake yi ko kuma 'yan kwallon ko 'yan siyasan ko shi shugabanni kowane ne inda ya bauta aka masa ba wani abu ba Allah ta'ala ya ce a lokacin suke barranta minan ladinar taba'u daga wanda suka bi su waɗanda suka bi su daga nan alaƙa ta yanke kamar da ya zo ko cikin suratun zukhruf ko الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الزخرف آية 60 بقي الله تعالى يتي الأخلاء مسو يجونا بعضهم لبعض عدو sashi ga sashi abokanan gaban juna ne Allah ya ce illal muttaqina banda masu takawa wato duk mutumin da don Allah ka so shi kuma Allah kake nufi to alakira babu me babu barranta daga juna kuna son juna za ku tashi amma duk wata soyayya da ba ta da alaka da Allah to wannan Allah ya ce za a barranta daga juna in dai wata dan wata maslaha ne babu Allah kwata-kwata ba wani biyayya ga Allah kawai don rayuwa ne Allah ya ce za a barranta kuma barrantar nan shugaban fa gaba ɗaya batattu a duniya shine iblis iblis ban an je wuta hatta assembly yana yau 'yan wuta sai ya kubutar da kansa a tara 'yan wuta sai ya zo ya hau assembly kamar da ake yan makaranta sai ya zo babba an tara mutane zai yi bayani وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله wa وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سورة إبراهيم كو آية عشرين دبيو الله تعالى يكي تيوى وقال الشيطان لما قضي الأمر shaidan zai shigo wuta sai yi assembly wa 'yan wuta wannan duka tafsirin izi tabarra na tubi'u min na tabau ne wanda aka bi shi in dai ba don Allah bane shi ma zai baranta. sai an zo assembling yan wuta sai shedan ya zo ya hau gaba sai ya ce inna allaha kuma wa'adal haqq Allah ya muku alkawari a duniya alkawarin gaskiya ya ce muku ku bi musulunci ku kada ya shi ku yi kaza wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma sai na muku alkawari na irin na iblis in ji shi yace ni kuma sai na saba muku amma na Allah na gaskiya ne wa ma kana liya alaikum min sultanin kai kaji assembly sai ce amma fa ni ba ni da wani sultanin ba ni da wani karfi a kanku illa an da autukum sai dai kawai gayyatan ku nayi fastajabtum li za ni takadda mu je mu da man kuma ɗan duniya ne kawai kuna neman abokin tafiya ne kawai da na bada invitation sai aka amsa shine kawai wa ma kana liya alaikum min sultanin sai ce ko akwai wanda ya ganna cikin ku ko akwai wanda na zo gidansa da fari da baka ko bindiga ko wuka na ce sai ya bi ni babu wani kawai kira ne aka amsa mini fasta jabutun li kuka amsa mun sai ce falata domuni wa domo an fusakun sai shaidan ya ce kar ku zarge ni ku zargi kanku kar kowa ya zarge ni don babu wanda ya gani a gidansa ko ka taba gani na to zargi kanka in ba haka ba ya yi wanda ba ka gani ya batar da kai akwai yaudarin da ya wuce wannan an taɓa baka kuɗi a ce gashi nan anan kuɗinka dubu ɗari biyar gashi nan ka ce ina yake gashi nan a ina yana wurin kuma baka ganin sa ka yadda ai ba za ka yadda ba ko ka je ka sai buhun shinkafa sai mutum ya ɗauko haka bai rike babu sai zai sa maka abu da ce an sa ma buhun ba ka da coci a za ka yi da iblis ba ka ba sai ya ce kun ganni ne kar ku zargin ku zare kawunan ku ma ana bi musulki kuma ma tun bi musulkiya sai ce a yau ni fa ba zan iya kutar da ku ba ni ma yanzu anan na shiga uku sannan shaidan zai ce to kuma fa ba za ku iya kubutar da ni ba ba zan muku komai ba ba za ku mun komai ba sai ya ce inni kafartu bima muni min qabl sai dai da man ni na cewa abinda kuke tunda ni da man kafiri ne inji iblis so ko kuma man da kuke da opportunity kuka ji aiki da shi kuka biye mini amma ni da man tuntunin an kore ni a gidan aljanna Da man ni kafiri ne shikenan na nemi abokan tafiya kuka amsa mini a wuta iblis ya yi assembly wa 'yan wuta ya tara su ya ce to ga abin da ya faru sai ya ce to lalle waɗanda suke kafirai azzalumai suna da azaba mai raɗaɗi shi ya gama assembly sai azaba shi ke nan mala'iku kuma sai su zo su Allah ta'ala ya kare mu daga wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce wa taqatta'at bihimul asbab dukkan alaƙa za ta yanke a filin kiyama shi yasa qur'ani ko da cikin suratul mu'minuna Allah ta'ala ya ce idan aka yi kuri cikin kafo babu wata alaka da take bismillah فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ سورة المؤمنون آية تدري ذا الله يشي فإذا نفخ في الصور إذا أكي هولي أتكين فلا أنساب بينهم باب وتدنغن تكاكو نسبة تكان متعني wala ya sa'adu da kuma mai zuwa filin kyama ya juya ce ni ho ban ga Ibrahim ba ban ga Musa ba Wala filin kyama ya wuce wannan ka ma iya gane wai wane ya zo ko bai zo ba kowa ta kansa yake Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ya kare mu daga shiga halin kakane kai na'am وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخالدين من النار وقال الذين اتبعوا سيكم ودن دسك سكبي wato mabiyan كينا wanda aka yi ta yaudaransu suka yi ta zama kai Allah ya kare mu su da suka bin lausai su ce lana damuda da karratan ikon dawowa fanata na tabarra'a da mun barranta daga wanda suka basar da mu kama omin na kamar da suka barranta gare mu yau a lahira Allah ya ce kazalika kamar haka yurihimullahu Allah ke nuna musu a amalahum ayyukansu hasaratin alaihim asara ne a kansu. wa ma hum bi kharijin minan nar ba su ta cikin wutan ba wa qala na tabu sai waɗanda suka yi biyayya aka ɓatar da su aka yaudare su sai su ce wane launi a nan launa tamanni ne ba wai launa sharafi ne abinda ke nuna saboda fa a fa'u sababiyya ne ta sa wa fi'ili na nasaba kuma dama ita take zuwa bayan law wanda take na tamanni bi an mudumara ke nan ko wujuban ko jawazan ban yadda ba <laughs> wakalar na taba wanda suka biya su ce lau ina ma da lana karrata ma'anan karra shine arruju ila duniya ina ma da za mu dawo duniya fanata barra a da mun barranta daga gare su wanda suka batar da mu kama tabarra na kamar yadda suka barranta daga gare mu anan a rama duba ko cikin suratul mu'minuna aya ta 107 rabbana akhrijna minha rabbana أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون Allah ta'ala ya ce sai su ce wa Allah a kiyama rabbana akhrijna minha ya Allah a cire mu a wannan halin na azaba mana fa in uduna in muka koma duniya rabbana akhrijna min hafa yaduna fa inna zalimun in mun koma duniya muka ƙara yin zalunci ko shirka Allah amana duk abin da aka so kawai a maida mu duniya ilarji'ul la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla a mu duniya za mu aiki sai Allah ya ce kalla in ba haka ba innaha kalimatun huwa qailuha kalma suke fada ta shirme ba za ta musu amfani ba waye za a je lahira kuma a dawo duniya ba shi wani opportunity wata dama babu shi Allah ya ce ba za a yi ba shi yasa duk wanda bai bi Allah ba wallahi alazim je lahira sai yayi da na sani babu wanda za a dawo ko second daya ba shi opportunity babu wani receipt. babu wani kari ba da za a maimaita in an je kawai an tafi wuta ne ko aljanna kuma ita wuta ko na kwana daya kai mutum ya shiga uku saboda wa inna yawman inda rabbika ka alfi sana min mata huduna sai ayi shekarun duniya guda dubu sai a ce an kwana daya a wurin Allah kenan shekarun duniya dubu shine kwana daya kuma waɗanda suke remedial a wuta a fito da su daga wuta shekara nawa suke a lahira shekara nawa suke a wuta gabanin ma mutum ya yi remedial ya fito sai ku je ku binciki hadisan wannan zai tayar da hankalinka kuma sai an shekara dubu shi ne kwana ɗaya kuma haka za su yi shekaru ke sa rabon da muke shi ne a nan duniya kuma mutum yana rasuwa kullum mamata kamar kiyamata ku yanzu ba kana rasuwa ko kiyamar ba ta yi ba kai kiyamar ka ta tashi don a yau babu wanda ya tafi barzaku har yau ya bugo waya ko ya telefon ko ya yi email ko ya turo text message ko ya rubuto wasiƙa ya turo duk wanda ya tafi shiru kake ji kai ka sa ko ta magana a can so duka ya masu ta riga tsaya saboda barzak wani zangon lahira ne ce sa Allah ya ta'ala ya ce kadhalika kamar haka yurihimullahu a amalahum Allah yake nuna musu ayyukansu hasaratin alaihim sun yi asararsu saboda mai saboda sun yi biyayya ga wasu mutane sun batar da su kuma ya ce wa makon bi kharijin minan nar ba za su fita a wuta ba in ka ɗauki wannan ayoyi da cewa ba sa fita a wuta yake nuna dawwama a wuta za su yi kuma yana maka cewa yadda suka yi biyayya suka bayyana sun yi biyayya a cikin bata da son rai ne ka duba koda cikin suratul ahzab a ramma tun daga aya ta 64 65 da 6 da 7 har zuwa da 8 in إن الله لعن الكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل wal'anhum la'nan kabira jazakumullahu khaira wadannan ayoyin ba lokacin tafsirin su duka su suke fassara mana wannan kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim tun daga hudu 64 hazab Allah ta'ala yake cewa inna allaha la'anal kafirina wa'adda na lahum ira, khalidina fiha kaga a ne ke cewa ma kun bi kharij na minan nar saboda Allah ya kira wuta ya kira kalli na fiha wurare uku ne daya a nisa'i wannan na biyu sai na uku yana ina yana cikin suratul jinni a iya wurare uku nan Allah ya kira wuta yace khalidina fiha abada to kaga ya tabbatar da fasaran wa ma kun bi kharijina minan nar wannan ke tabbatar da wanda ya mutu a mushriki tsantsa ko kafiri ba zai shiga wuta ya fita ba Allah ta'ala yace yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari ranar da ake juya fuskokin su a wuta me suke fada ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasul sai su ce ina ma da a duniya mun bi Allah da manzon Allah ina ma da da ake ce mana mu bi sunna mun bi mun bi Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansu suke fada sai kuma su ce me rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ya Allah sai su ce mun bi sadatana ko wasu mutane ne da suke jagoranci a kanmu da wasu wanda muke respecting a duniya suka batar da mu daga hanya sai su yi addu'a Allah ta'ala ya ninninka musu azaba zai ne min al'azabi wal kum la'anan kabira sai su waɗanda aka bin su ce Allah ya tsine muku kuma sai kuma Allah ya tsine muku Shi ne wayan anu ba a baɗin kenan kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha kowanne sai ya tsine wa dan uwansa a wuta idan aka daru ba wanda ke ce wani sannu ko yi hakuri babu tsinuwa ne Allah ya tsine kai ma Allah yana kai ma Allah yana haka ake kariya ba mutum ɗaya da ke saurara waninsa in ka ga an samu nutsuwa wallahi cikin aljanna ne ita kuma aljanna masu yamasuhum na nasabun idan kana ma son bacin rai babu shi a cikin aljanna kai da kanka kace kana son ranka ya baci babu ita aljanna babu wahala kai da kanka kace kana so kai aikin wahala babu a duniya ka gama wahala don wani akwai kirkire-kirkire sai je lahira ce shi rijiya zai tona to ko za ka yi a nan ita aljanna babu shi yasa dukkan nasabun babu ita kuma 'yan aljanna ko da a duniya akwai matsala tsakaninsu suna shiga aljanna za a cire wannan shi ne wane za a na mafi su duri himmin zillin duk wani gilli ko hikidu ko hasada za a wanke zuciyar ne kowa yana jin wani ɗan uwansa kamar irin uwa ɗaya uba ɗaya ake hasan da usaini ake rayuwa amma a wuta kuma kowaye da waye duk alaka bidan an shiga wuta tsinuwa ake Allah ya tsinewa da kai ma Allah ya tsinewa kai ma ka shiga kai ma Allah ya la'a haka ake karewa a wuta kuma a shirji kishirwa a bamu ruwa kuma a kawo ruwan ya ya kona bakin in aka dura mutum kuma ya yayyanka hanjinsa kuma ba zai mutu ba Allah ta'ala ya kare mu daga wuta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala ala